neman ƙarin mafi karancin albashi da ƙungiyoyin kwadugon Najeriya suka yi a ranar ma'aikata ta bana da alamun bai samu kwakwarar amsa daga gwamnatin da ke faman karɓar kasafin kuɗi daga majalisa da nufin fara wasu ayyuka da masu zaɓe za su fara shaidawa ba. At Muna cikin ƙalubale in ji mataimakin shugaban Farfesa Yemi Osibajo, amma muradin gwamnatinmu inganta rayuwar al'umma. Wannan kalubalen na nuna karancin kuɗin shiga sakamakon faduwar darajar gangar fetur a kasuwar duniya. wani lamari ma yadda bakin kungiyoyin kwadagon ya saba war kungiyar nlc da ke da yalkwata abuja ta yi wa ba na neman naira dubu hamsin da shida ne yan aware karkashin comrade ajero na kungiyar ma'aikatan lantarki da ke da ofis a lagos na neman naira dubu casa'in ne jami'in war kungiyar kwadagon no toro na nanata cewa sukan nemi karin ne bayan wasu shekaru kuma bisa doka abin da doka ta zayyana a kundin tsarin mulkin najeriya shine bayan shekara biyar albashi mafi kankanta dole da kungiyar kwadago da gwamnati za su zauna a samu masala kuma wa'adi wa'adin shekara biyar din ta shige a ƙara mana albashi mafi kankanta na naira dubu hamsin da shida. kun je jihar kaduna inda shi gwamna yan ya ce a daina ma baku ko kobo saboda bai ga amfanin ku ba. zancen tashar mai shayi ne shi na shi ra'ayin ne majalisar kwalin kungiyar kwargo ta ɗauki mataki akan magana matsalar da muke da shi a jihar kaduna kuma insha Allah nan da wani ɗan ƙaramin lokaci za mu fito da dabarun tabbatar da cewa mu kwata wa ma'aikatan kaduna hake su domin ba huruminsa ba ne ba yanda za a yi a ce wani gwamna ya waye gari ya ce shi zai tantance ya bincika ya ga wani ma'aikaci ne yake so ya zama memban kungiya ko kuma eh, eh, kaman yanzu kai ne ka tashi ka ce kana so ka tantance ka tabbatar da cewa a ah, wannan dan PDP ne wannan dan APC ne yadda doka ta ba wa yan ƙasa dama su shiga kungiya da suke so haka dokar Najeriya ta ba mu dama ma'aikata su shiga kungiyoyin da suke so kuma ma'aikata sun shiga kungiyoyin nan ba jiya ba ba yau ba da jimawa tun kafin yan rufa ya zama gwamnan kaduna saboda haka wannan zance duk kabli da badi ne kuma nan da kalilan lokaci za mu aiwatar yan kwatanta ma'aikata da waɗanda ba sa aikin gwamnati waɗanda ba sa aikin ne mafi rinjaye a najeriya da su ma ta bakin alhaji aliyu mai samari travels kano ke buƙatar ribar dimokuraɗiyyar mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari al'ummar najeriya sun zaɓe ka akan suna neman ci gaba a ƙasa da abin da za su ci talakan najeriya abin da yake nema abin da zai ci ba shi ya tara kuɗi ko ya wani abu da shi ba to duk ƙoƙarin da kake da cin hanci da rashawa al'ummar najeriya suna farin ciki da wannan al'amari kana kau da azzalumai daga cikin gwamnatinka da tsohuwar gwamnati al'ummar najeriya suna buƙatar abinci shi suke buƙata a najeriya dalilin da yasa suka fito suka jefa ƙuri'a su nan. jihohi da dama ba sa ma iya biyan albashin bare tsohon mafi karancin albashi koko na yanzu naira dubu goma sha takwas duk da ɗaukin da gwamnatin tarayya take basu wato bail out nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya